yatin ukhra ta wani bangaren aqulu bi nazaratin huquqiyyatin na magana da bincike na haƙƙi ko kallon haƙƙi idza kana al-muslimu yatamatta bainal muslimina idan musulmi na miƙe kafa na jin daɗi a tsakanin musulmai bi haƙoƙin aksar min huquqi ghairil a ayanan wa yatahammal to ai zaka tadda musulmi na dauka min alwajibati alaihi lil muslimina akthar mimma yatahammalu ghairil muslim ko jizya kalli mana jizya da kafiri zai ba zinari hudu ne ko dirham ya arba'in amma zakka da musulmi zai bada zai bada zakka kusan ɗaya bisa arba'in na dukiyarsa da ɗaya bisa arba'in ta yana da dukiyar da yawa in yana da dinari miliyan arba'in to dole zai cire miliyan ɗaya shi ko wancan ko da dinari ke da miliyan arba'in dinari hudu zai bada wannan in yi noma zai kafa goma ya ba da ɗaya. Shi ko wancan in ya ba da dirhamin can an gama. Kaga daga inda aka ce mutum ya noma ɗari biyar, buhu nawa. da yawa. Tun da eh, ya bai shi Duk ɗari goma, ko? duk ɗari goma, a ɗari ne ba ake da a duk ɗaya duk ɗari goma ko? Ɗari biyar, goma biyar, hamsin kenan. To gaga aka ce maka ana sayar da buhu dubu hamsin ko ana sayar da buhu dubu ɗari in ba don sharri masu sharri ba. Kaga dubu ɗari sau hamsin. Dubu ɗari sau hamsin ba miliyan miliyan biyar ɗin kenan ba ta ah, da miliyan biyar shi wancan yaushe zai ba da miliyan biyar ga sunan barkatai haka to kaga yanzu wannan in an bashi haƙƙi sama da na kafiri ai ba laifi ba bi qadari ma tata'anna tanalu ma tatamanna a ka'ida ta masu daidai zaman banzan ka daidai abin nan ɗinka aikin ta kamata a yi kaje kadan kawo abun kama akwai wani hikidu a gare ni a canza abincin za su ba ma abinci tun da baka da amfani a baka abincin ba yaji wannan ko zai bata rai shi da yaji ba ta tsiya ce ba sai ba ka aiki gobe a sa maka abincin ga umbu a man shanu da kyanta ibrahim man shanu a ba shi abincinsa ba man shanu hmm? In ji waye zaɓe? Kande ka gabar yin jema'a ɗaki. Don yadda ka san mage in yi la'asa. Togo batse ya dawo. Aksar mai ma ya ta amalo, ya yaɗu musulun. Fahamza Amurin ya ƙetare ɗabi'a. Wani abu ne ɗabi'a ma ta tabbatar da shi. Ɗabi'a to rawa eh, biɗin wahadda fili jama'a. me suke da suna fahaza amru ikitadathu tabi'atu rawabiti wahdatil jama'ati bainahum wato ɗabi'an haɗa kaɗaituwan jama'a tsakaninsu ya wajabtar da haka wala yuqalu hadha naz'atun ba za a ce wannan karkata ga wani bangare ne tafawuqun na fifitawa ba wa fil muqabili najidu ai muqabalin sa muna samu kullu jama'atin fid dunya duk wata jama'a ta duniya gaba daya ya za a zargi musulunci to duniya duka ta jama'uhum rawabitu mutakafiatu akwai wasu alaƙoƙi rabtu wanda suke isassu da za ta haɗa su lahum ala ba'dihim huquq sashin suna da haƙƙi akan sashi وعليهم نحوهم واجبات ولا يوجد نذيرها باب الانس بينهم وبين غيرهم من الجماعات الأخرى التي تؤلف بينهم روابطهم وند علاقة تتعرض أكانهم أخرى دينية أو وطنية كو قصر أو مذهبية كو مذهبة aw hizbiyatin ko kungiya hatta al-usratu kai ha iyalai tajma'u harawa rawabitu wa hiya la tut'alabu bi an tu'amila afrad sa'il al-usri ba a nema ai mu'amala da sauran iyalan gida bi misali ma tu'amilu bi afrad usratiha tamaman kadhalika la yuqalu wa washaka gobe ma yi da yawa. A tasilu.